Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki game da rikicin jibge 'yan gudun hijira a kan iyakar kasar belarus da poland za mu taɓo ziyarar sakataren waje na amurka zuwa kasashen nahiyar afirka uku kenya najeriya da senegal za mu taɓo wasu labaran daga kasashen mali da jamhuriyar nijar saboda haka sai yi sauraro lafiya madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai da batun rikicin 'yan gudun hijira da suka yi cincirindo a kan iyakar belarus da poland tun farkon makon jiya al'amarin da ya haifar da rikici tsakanin kungiyar tarayyar turai da ke ganin da gangar belarus ta jibge bakin haure don dama lissafin tsarin bakin haure da ake shiga turai sai dai kuma ya zuwa yammacin juma'a bayanai na cewa mahukuntan belarus sun fara kwashe 'yanci ranin don kawo ƙarshen wannan matsala kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da rukayya abba kabara ta haɗa mana bayanan hukumomin belarus din na cewa tuni aka kwashe 'yanci rani dubu biyu daga kan iyakar kasar da poland tare da kai su sansani na musamman da aka samar musu batun yunkurin kwararar 'yanci ranin da ya tayar da cece kuce a tsakanin hukumomin tarayyar turai da alexandra lukashenko na belarus sakamakon zarginsa da goyawa 'yanci ranin baya don shiga turai da gangan kwashe 'yanci ranin da mafi yawancinsu daga gabas ta tsakiya na nufin sassautowa daga kujerar nakin da lukashenko ya hautun da fari waje wajen sanya baki ko ɗaukar wani mataki da ya dace game da al'amarin su Jaridar Belta ta ƙasar ta wallafa hotunan 'yanci ranar kwance kan katifu liba da barguna tare da rubuta cewa a karan farko bayan shafe makonni cikin tsananin sanyi wannan shine daren su na farko cikin ɗakuna. Hukumomin ƙasar sun bayyana cewa za su ɗauki matakin kula da 'yanci ranar har zuwa lokacin da abubuwa za su daidaita musamman tsakaninta da ƙasashen da 'yanci ranar ke da nufin shiga. A wannan mako mai karewa ne kuma kasar Amurka ta sanar da kirɓa wasu ƙasashen duniya takunkumin karere tattalin arzikinsu kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da Michael kudison ya haɗa mana. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya sanya Rasha cikin jerin kasashen ne saboda rawar da take takawa wajen tsangwamar mabiya wasu addinai da kuma hana su gudanar da ibadar su kamar yadda suke bukata. Sauran kasashen da suke cikin jerin waɗanda aka bayyana sun hada da China da Myanmar da Eritrea da Iran da Koriya ta Arewa da Pakistan da Saudi Arabia da Tajikistan da kuma Turkmenistan. Amurka ta kuma sanya kasashen Algeria da Comoros da Cuba da kuma Nicaragua a cikin waɗanda take sanya ido a kansu. sakamakon rawar da hukumominsu ke takawa wajen kin baiwa jama'a yancin gudanar da addinin da suke bukata. Sakataren ya sanar da cire sunan Najeriya daga jerin waɗannan ƙasashe bayan saka ta a shekarar da ta gabata. Blinken ya ce Amurka ba za ta kau da idanunta daga hakkin da ya rataya a kanta ba wajen tabbatar da 'yancin addini. Sakataren ya ce sun daɗe suna ganin yadda wasu ƙasashen duniya ke hantarar jama'a da kama su da kuma ɗaure su ko cin zarafin su saboda zaɓin addinin da suke so. sai kasar india wadda ta bayo masu yawon bude ido daga kasashen waje damar shiga kasar bayan da aka dakatar da hakan na tsawon watanni ashirin don kare lafiyar mutan kasar daga kamuwa da cutar corona ga shamsiya haruna da wannan labari Masu gudanar da yawon bude idanu sun ce duk da haka wannan dama ba ta musu yadda suke so ba saboda tsadar cikiti Kasar da ta shahara da wuraren bude idanu irin su Taj Mahal manyan wuraren shakatawa wuraren ajiyar dabbobi jinsin damusa. A watan Maris din shekarar 2020 gwamnatin kasar ta haramta wa baki daga kasashen waje kai ziyara bayan da annobar COVID-19 ta kara tsananta a wancan lokacin. Amma bayan wani mummunan tashin hankali da aka shiga saboda samun yawaitar masu kamuwa da cutar a farkon wannan shekara aka fara samun sassauci yayin da gwamnatin kasar ta fuskanci kalubale daga masana'antun da ke taka rawa ga tattalin arzikin kasar an dai bada biza na yawon bude idanu ga baki masu cikakkiyar allurar rigakafi daga kasashen da ke bangi shiri in baka manda da indiya damar shiga tun ranar 15 ga watan oktoba amma ga waɗanda ke ɗaukar shatar jirgi inda aka faɗaɗa wannan damar itinin waɗanda suka fito daga kasashen birtaniya da wasu kasashen turai haɗi da china brazil afirka ta kudu da sauran wurare suna ƙarƙashin ƙarin matakan da suka ce sai an yi gwajin cutar kafin su shiga indiya gowa wanda ya kasance sanannen gurin yawon bude idanu a kudancin indiya jirgin farko na masu yawon bude idanu da suka fito daga Birtaniya zai isa yankin a ranar 13 ga watan Disamba. कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना वापस मेरा दिल मोड़ के कांची रे कांची रे प्रीत मेरी सांची रुक जाओ न जा दिल तोड़ के हो A gaida waɗannan mawaƙa da ƙasar India kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai ƙasar Gini, wadda ƙungiyar ECOWAS ko CDAO ta kirɓa wa takunkumin karere tattalin arzikin wasu ƙusoshin soja da ke ƙasar da ma kawar da ƙasar daga cikin wannan ƙungiya. Ga Abdulrahman Gambo Ahmad da ƙarin haske. Ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta dakatar da Gini a matsayin mambar ƙungiyar tare da laftawa manyan sojojin ta takunkumai saboda juyin mulkin da suka yi a ranar biyar ga watan Satumba wanda ya kawo ƙarshen shugabancin Alpha Conde. ECOWAS ta buƙaci sojojin da su gaggauta sakin Conde mai shekaru 83 da suka yi masa ɗaurin talala tun bayan tumɓuke shi daga kujerar mulkinsa. tuni ƙungiyar ta yammacin afirka ta nada jakada zuwa gini tare da buƙatar gudanar da zaɓe cikin watanni shida domin mayar da mulki ga farar hula a wata hirar sa da aka watsa ta kafar talabijin a ranar asabar da ta gabata dumbuya ya ce suna baiwa kunde cikakkiyar kulawa amma al'ummar gini ce kadai za ta iya fayyace makomarsa dumbuya wanda aka rantsar a matsayin shugaban rikon kwarya a watan jiya ya ce yana adawa da matakin ecowas na nada jakada na musamman da kuma wa'adin gudanar da zaɓe cikin watanni shida dumbuyan ya kara da cewa suna da cikakkiyar basirar magance matsalarsu domin kuwa kasarsu ba ta cikin rikici hasali ma ƙasa ce wadda makomarta ke hannunta a cewarsa su ma dai kasar mali kirɓa takunkumi aka yi wa wasu ƙusoshi na sojan ƙasar da suka yi katsalandan cikin harkokin demokradiyyar ƙasar su a ƙasar mali babu shugaban sojojin da ya jagoranci wancan kalar da gwamnatin farar hulan wato kanar asimi goita amma kuma an shigar da sunan prime minister maiga a cikin waɗanda takunkumin na ecowas zai shafa ga michael kudusun da wannan labarin takunkuman sun biyo bayan juyin mulkin da aka yi watan agustan shekarar 2020 da mayun bana da kuma kaucewa yin alkawarin shirya zaɓe a ranar 27 ga watan fabrairu mai zuwa da sojojin suka yi Firaminista mai gane babban jami'in da ke cikin jerin mutanen da takunkuman saka hau kansu sai kuma ministoci 27 da mutane 121 da ke rike da makamai daban-daban a gwamnatin rikon kwaryar kasar waɗanda akasarin su manyan hafsoshin soji ne. Kanar Asimi Goita jagoran gwamnatin rikon kwaryar ta Mali kuma shugaban gungun sojojin da suka yi juyin mulki baya cikin jerin waɗanda aka labta wa takunkumai. Haka zalika ministan harkokin wajen kasar Abdullahi Diop an kwace dukkanin kadarorin waɗanda aka kaka bawa takunkuman kana aka haramta musu yin balaguro zuwa ƙasashen ecowas sai mu tafi kasar jamhuriyar Nijar, inda a wannan mako mai karewa ne aka yi wani gagarumin taro don duba batun yara mata na kasashen Afirka karo na uku kenan abin birnin yamai inda masana suka yi nazarin abubuwan da ke hana yara mata rayuwa mai amfani. Ga rahoton da Bashir Ibrahim Idris ya haɗa mana. kaɗan daga cikin bukukuwan da aka gudanar kenan wajen buɗe wannan taro yayin jawabin buɗe taron kwamishiniyar kula da lafiya da jin daɗin jama'a ta ƙungiyar ƙasashen afirka amira el fadil ta jinjina wa jamhuriyar nijar akan rawar da take takawa wajen kula da 'ya mace ni jajircewar Nijar da kuma shugabancinta a yankin Sahel wajen haɗa kan ƙasashe, shiyar da kuma ƙungiyoyin duniya da kuɗaɗe abun koyi ne, kuma wannan ke nuni kai tsaye akan matsayin ƙasar wajen ci gaba da kuma kula da 'yan mata da mata a Afirka. Ita kuwa wannan matashiya daga ƙasar Zambia cewa ta yi. Idan aka ilmantar da mace to tamkar an ilmantar da al'umma ne don haka a yanzu karkashin irin tunaninmu dole ne a taimakawa yara mata don hakan taimakawa al'umma ne sanin kowa ne mata ne ke daukar ɗawainiyar kula da iyali a don haka dole ne mu yi watsi da wasu al'adu marasa kyawu don ta Shugaban jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad ya jaddada matsayin gwamnatinsa na kare 'ya mace da kuma bata ilimi. Niger a adopté et les instruments juridiques. Niger ta amince da kuma gyara ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma na yanki wajen yaki da yi wa mata kaciya. kuma wannan na cikin tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa da ya tanadi doka mai lamba 22 wanda ke tabbatar da kawar da duk wani nau'in cin zarafin manyan mata da ƙanana da kuma masu bukata ta musamman. A gaida Bashir Ibrahim Idris da wannan rahoto. Passion, passion. gaida waɗannan mawaka sai yi mu shiga Najeriya wadda ta karbi bakuncin sakataren waje na Amurka Anthony Blinken wanda yake dan gadin kasashen Afirka uku Kenya, Najeriya da Senegal. Ga abin da Anthony Blinken ke cewa bayan ganawa da mahukuntan Najeriya birnin Abuja. Fourth, we're working with Nigeria to address security Da farko muna aiki da Najeriya domin shawo kan matsalar tsaro, ciki har da matsalar Boko Haram. da ISIS a Afirka ta yamma wato wata kungiyar 'yan ta'adda a gana wadda muka yi da shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa tare da ministan harkokin waje mun tattauna muhimmancin daukar matakin bai daya da ƙarfafa hukumomin tsaro da magance matsalolin da suke haifar da tsatsauran ra'ayi da mutunta dokokin kare hakkin bil'adaman Najeriya. Amurka a shirye take ta taimaka wa Najeriya ta hanyar zuba jari a shirin haɗin kanmu na tsaro da kuma tabbatar da hukumomin tsaro tsaro na aiki da dokokin ƙasa da hukunta waɗanda suka wuce makaɗi da rawa wajen take hakkin bil'adama da cin hanci da kuma aikata wasu laifuffuka saboda haka muna murnar kawo ƙarshen aikin kwamitin binciken da gwamnatin jihar Legas ta kafa domin duba abin da ya faru a kofar shiga laki a watan oktobar shekarar 2020 muna sa ran ganin gwamnatocin jihohi da na tarayya sun yi aiki a kai domin hukunta masu laifi da kuma magance korafin da mutane ke yi da waɗanda ya ritsa da su tare da iyalansu. Kalaman sakataren waje na Amurka Anthony Blinken Bari mu ɗan taɓo harkan siyasa a Najeriya inda wani tsohon ɗan majalisar wakilan ƙasar Honorable Ahmed Ali Wadada ke kira ga 'yan siyasa da masu hannu da shuni da su ƙara mai da hankula wajen inganta rayuwar al'umma musamman mata da matasa don zai taimaka wajen rage matsalolin tsaro da kuma rage talauci. yana mai cewa mutane su san cewa duk wani ɗan siyasa da baya kulawa da rayuwar su sai zaɓe ya zo ba mutumin kirki ne ba ga abin da ya shaida wakilin mu abuja muhammad sani abubakar a matsayinmu na shugabanni shugabanci ba aba bace ta ɗagowa aba ce da shi shugaba bawa ne na al'umma to dalilin da yasa muka duba gefen mata aka ce idan ka ilmantar ko ka ingantar da rayuwar mace guda ka ingantar da rayuwa. kiwon al'umma ne su matan su suke biyan yawancin su ma yau ba su da mazaje kuma suna da ƴaƴa gaban su sai muka ga cewa ya kamata a duba su duba su kuma ba wai ka je ka ba wa mutum kuɗi ba a'a in kana son ka ingantar da rayuwar ɗan adam ka koya masa kama kifi ba ka bashi kifin ba don ka bashi kifin ya ci ta ƙare shi yasa muka tara su za mu ba su kowannen su starter park wato abun sana'an da za su koma gidajen su da shi aƙalla aƙalla mata mutum nawa suka ci moriyar wannan abu mata dubu daya ba a raba matsalolin talauci da tsaro da halin da najeriya ta shiga a yanzu wanda an san babbar barazana ne ba na najeriya kaɗai ba ga nahiyar afirka baki daya kana ganin irin wannan yunkuri zai wayar da kan al'umma musamman ganin zaben 2023 ya zo wurin sanin waye cancanta su zaɓa saboda an san ana amfani da siyasa a rinka ba su indomi da kuɗi kalilan a sai 'yancinsu na shekaru hudu wannan zai iya kawo canji a tunanin tunanin mutane? Eh wannan zai kawo canji don da farko tukuna zaben bata zo ba wanda suke ba su indomi da gishiri sukan ba su ne idan zabe ta zo kuma mu muna wannan ne a yi kokari a rage talauci cikin al'umma don babu yanda za a yi a samu ingantaccen tsaro a cikin talauci bai yiwuwa muna kuma kira ga duk sauran shugabanni a yi koyi da irin wannan al'amari don mutane su samu inganci ka koya wa mutum sana'a ba kawai kuma mun dade muna kirawa ga muna kira ga masu zaɓe duk wanda bai saurare ku ba sai sanda zaɓe ta zo to ya saurare ku dabbobi ya mai da ku kuma in kuka bi nashi ku kun fi shi ma dabbanci ba sai an zaɓe ka ba in kana da hali duk daidai gwargwado abin da zaka iya yi ka ingantar da rayuwar al'umma ka yi in dai don zaɓe ne ni tun shekara dubu da sha ɗaya na nemi zaɓe na rasa kuma da mu ɗin yau har gobe ake yi ba wai don mun isa ba a'a don muna da kishin al'umma ingantar da rayuwar mutane don a samu zaman lafiya ka je ka yi ta sace-sacen ka ko ka yi ta buge-bugen ka ka tara duk abin da zaka ka tara asara daga gwamnati ko daga ina idan ba zaman lafiya duk ba amfanin da za ta yi maka na wannan yunkuri da kuka yi mai dorewa ne ko kuma yanzu in an yi an gama mai dorewa ne insha Allah ta bakin honorable ahmed aliyu wadada sai lagos inda bisa dukkan alamu da wato kusan wasu kan rika cewa 'yan arewa tamkar ba su da wakilci a gwamnatin jihar lagos kasancewar babu wanda za su tunkara idan matsalolin 'yan arewa ya taso wannan ya sa sabon shugaban 'yan arewa da ke cikin jam'iyyar da ke mulki a lagos wato apc kenan alhaji sa'adu gulma dan dare ke ta lallashin jama'a da cewa komi zai yi kyau a zaɓukan da ke tafe ga abin da yake cewa abin da zan fara cewa na gode ma allah subhanahu wa ta'ala da ya bani dama har mutanen arewa majority waɗanda suke 'yan kasuwa 'yan siyasa da sarakuna suka ga dacewa ta ta in tsaya in su a karkashin apc a arewa community kuma ba da ɓata lokaci ba ina mai tabbatar maka da cewa in allah yadda idan har mutane suka ci gaba da ba da goyon baya kamar yadda suke ba mu a yanzu to in allah yadda duk wani tsari na zaman dan arewa a lagos zai canza ina tunanin kamin in zamo ciyaman mun kawo tsari na jin da ya zo daga arewa a inda ya sauka ko yana da kyau a yi masa id card na shaidar cewa ga inda ya fito idan aka yi masa wannan aka san cewa ga inda ya fito ga inda sana'arsa take to ko da bata yayi ko wani abu ya faru da shi wannan mai anguwa yana da hanyar da zai biya gano inda wannan mutumin yake wannan shine na farko na yadda za mu zauna lahiya da mutanen da suka muke bakunta bayan haka dangantaka da kai magana na cewa da mutane suna wahala suna siyasa ba sa amfaninta ba haka abin yake ba a gaskiya mutanen da muke zaune da su mutane ne masu kokarin accommodating din baki sai dai abin ne da ake bayarwa waɗanda ake bayarwa inda ya kamata ya kai ko kuma abin ya zama wan man ta bakin Alhaji Sa'adu Gulma dan dare sai jihar Katsina inda gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya gabatar da kasafin kudaden jihar ga majalisar dokoki inda bayanai ke nuna ma'aikatar albarkatun ruwan sha ke da kaso na kashi sha bakwai daga cikin ɗari na kasafin kuɗin. Wakilin ma Abdullahi Tanko ya tuntuɓi kwamishinan albarkatun ruwa na jihar ta Katsina, Honorable Musa Adamu Funtuwa, don sanin abubuwan da za a fi baiwa fifiko. Ga abin da ke cewa. sanin kowa ne eh, mai girma gwamnan jihar katsina masanin sha'anin ruwa ne muna iya ce mai abin da ke shehin malami ne ba jami'a ta kwarewa ta yau da gobe to tanajin da aka yi ma sha'anin ruwa eh, ruwa rayuwa ne rayuwa arziki ce kuma ya taɓa komai lahiya komai da yanayi da makamancin haka abin da ya sa ka ga wannan kasafin kuɗi shine dukkan aikin da ke ma'aikatar ruwa a jihar katsina daga wanda a gama kashi 83 sai kashi da biyar ba wanda bai ɗara kashi 50 ba kusan yau duk abubuwan da suka jibanci wuta da abin da ya jibanci huntuwa kada dutsen ma duka mulin fashi da sauran sababbin injina ne na kayan wuta da injinan turo ruwa to manufan mai girma gwamnati shine zai mai da ruwan su zama cewa na yanki ne ruwa ne yanzu na district na yanki na to zai kuma abin da ake cewa regional water supply wanda duka kananan hukumi da kewaye za su karu da ruwa kamar jejiyar da aka taba zobe haka ita ma wannan ta ajiwa da makamancin haka akwai kuma ah, gwargwaron tanaji da aka yi na wannan tsari hina wani aiki da ya shigo na world uh, bank wanda ake ce masu sabuwar program wato project zone a yi aikin a ganshi sannan a biya to wanda za ta yi da za ta sanya ta sosai a ciki domin ruwan ya koma yanzu ajiwa za ta koma ajiwar zinar wata su ruwa na yanki wanda ya jibanci sirimi da kewaye duka haka dutsen ma za ta zama ruwa na yanki ne wanda ya jibanci duka haka funtuwa haka mulumfashi haka daura. Ta bakin Honorable Musa Adamu Funtuwa Glo. Sai mu karkare da wannan faɗakarwa da jan kunni da wani ɗan jam'iyyar da ke mulkin ƙasar wato APC. Alhaji Bala CBC ya yi ga 'ya'yan jam'iyyar nasu da ke yawan sukan matakan sulhu da jagoran jam'iyyar ta APC na ƙasa mai malabuni ciro guji ba saddaunan arewa maso gabas ke yi na ɗinke baraka a cikin jam'iyyar kafin shiga zaɓukan da ke gaba ga abin da alhaji bala ya shaida mu da ke maiduguri bilyamin yusuf jam'iyya ce ta masu biyayya da ladabi da biyayya da bin shugabanni ya san cewa kuma mai mala shugaba ne na jam'iyyar apc na najeriya wanda kowane shugaban jam'iyya duwan ɗan jam'iyyar apc yana masa biyayya mai girma shugaban ƙasa general muhammadu buhari a ƙarƙashin mai malabu ne yake a jam'iyyar apc mai malabu ni ɗan siyasa ne cikakke wanda yake gyara jam'iyyar apc kowa da kowa ya shaida haka ta bakin alhaji bala cbc e ba sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan na mustapha adebisi garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri